This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren ranar Lahadi. Kamar da aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. akalla mutane goma sha biyu sun mutu a wata zaftarewar kasa da ta ritsa da wani gidan baki a wani yankin masu yawon bude ido a kudu maso gabashin china a yau lahadi sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya jika yankin a cewar kafar yada labaran kasar. wani mai aikin raba kaya a wani wuri a china ya haɗu da ajalinsa a jiya asabar bayan da wata bishiya ta faɗo a kansa a shanghai sakamakon iska da ta tashi a lokacin hadarin a cewar da fefa wani dandalin labarai ta yanar gizo waɗannan mace-mace su ne na farko a china da aka alakanta da mahaukaciyar guguwar typhoon gami wadda ta rage karfi zuwa hadarin tropical bayan da ta zuba a shekaran jiya alhamis kafin isar ta china guguwar ta zubar da ruwan sama mai karfi a philippines inda ta kashe akalla mutane 34 kana ta kada zuwa tsibirin taiwan inda mutane da suka mutu ya ƙari zuwa mutum goma a cewar hukumomi da yammacin jiya asabar dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara goma sha biyu da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan golan da isra'ila ta mamaye yayin da isra'ilan ta lashe takobin daukar fansa akan mayakai hezbollah a lebanon hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai a kan majdal shams hari mafi muni da aka kai a yankin da isra'ila ta mamaye tun harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba da ya haifar da yaki a gaza wanda tuni ya yaɗu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki ɗaya wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari a kudancin libanon a cikin dare amma ana sa ran ganin martani mai tsauri daga firaminista benjamin netanyahu bayan ya dawo daga ziyara da yake ya amurka da kuma taron majalisar tsaro da ake sa ran zai gudana da karfe hudu na rana a hali da ake ciki iyalai sun taru a wurin jana'iza a ƙauyen druze a majidal shams a tuddan golan yankin da isra'ila ta kwace daga siriya a yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ta kuma mamaye wani yunkurin da ƙasashe da dama suka kyamun cewa da halaccinsa. wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin kursk na rasha a cewar jami'an rasha na yankin a yau lahadi inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau rumbunan ajiyar mai guda uku ne suka kama da wuta sakamakon harin jirage mara matukan in ji gwamnan yankin mai riko alexis smirnov yana faɗa a wani sakon telegram ya ce an kashe wutar rumbu guda a cikin gaggawa amma ma'aikatan kwana-kwana suna kokarin kashe sauran biyu smirnov ya ce masu kashe gobara 82 ne suka yi aiki da kuma injin kashe wuta 33 aka yi amfani da su kafar telegram ta kasar rasha da baza ke jagoranta wadda ke da alaka da ma'aikatan tsaron rasha ta kafe hoton bidiyo ta yanar gizo da ke nuna abin da aka kwatanta da rumbunan mai da suke ci da wuta smirnov ya ce jirage mara matukan sun kuma lalata gine-ginen fararen hula da dama a yankin kuma suka jikata mutum guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Lahadi shugaban addinin Iran ya tabbatar da Mas'ud Pezeshkian shugaban ƙasa a hukumance. Lamarin da zai ba ɗan siyasar mai sassaucin ra'ayi kuma likitan zuciya daman jan ragaban ƙasar wadda takunkumin tattalin arziki akan shirinta da nukuliya suka kasara ta. abokin tabbatarwar ayatollah ali khamenei ya gargaɗi Pezeskiyan da ya ba da muhimmanci ga makwabta da kasashen afirka da na asiya da suka taimaka wa iran akan manufofin hulɗan kasashen waje na tehran Kamini ya soki kasashen turai da cewa suna nuna wa Iran munanan ɗabi'u ta hanyar ɗora takunkumi da haramta sayar da mai da kuma maganar da ake yi na zargin take haƙƙin bil'adama. ya kuma yi allah wadai da matakin da isra'ila ta ɗauka a gaza na kisan yara da mata da kuma mutane da ke kwance a asibiti waɗanda ya ce ba su harba ko harsashi ba a kan sojojin isra'ila a ƙarshe shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya gargaɗi amurka a yau lahadi cewa idan washington ta jibge makamai masu linzami masu cin dogon zango a jamus to rasha za ta ajiye irin wayannan makamai masu linzami da za su isa yammacin duniya a ranar goma ga watan yuli ne amurka ta ce za ta fara jibge makamai masu linzami da ke cin dogon zango a jamus daga shekarar 2026 a wani shirye-shirye na tsawon lokaci da zai hada da samfurin sm6 tomahawk da kuma makami mai tsananin gudu na hypersonic a wani jawabi da yi wa jiragen ruwa daga kasashen rasha da china da algeria da kuma india domin tunawa da ranar sojojin ruwan rasha a tsohon babban birnin daular st petersburg putin ya gargadi amurka da cewa tana fuskantar kasadar haddasa rikicin makami mai linzami irin na yakin cacar baki da wannan mataki da take ɗauka. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc dalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Bayan da Allah yake yake yin abinsa kai kana naka Allah na nashi to ina zaman zama na cikin asibitin ma sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu wanda muka sabon da gama makaranta ba wai an daɗe sosai ba ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan dama na taimakon yan arewa ne to ko zan je in yi dai ko da ko dan shekara ɗaya ne kafin in kuma dawowa asibiti na ce to ba damuwa bari mu je mu yi. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu. Ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa a Najeriya ta gudanar da babban taron ta na bana a jihar Kano inda ta sake jan hankalin masu ruwa da tsaki game da batun kafawa da kuma aiwatar da dokar kare 'yancin ƙananan yara a dukkan jihohin tarayyar Najeriya. Za mu yi dubi a kan wannan batu. Yau kuma kallabinmu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita. daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiya al'umma ta wata hanya ta daban za ku ji kowace ce da kuma irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban al'umma ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako Bari mu faro takon da haska fitila kan batun dokar kare 'yancin kananan yara da Najeriya ta kafa a matsayin tarayya sama da shekaru 20 da suka shige. Amma har yanzu ba a ganin tasirinta a ƙasar musamman a matakin jihohi. Abin da ya ɗauki hankalin babban taron ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da aka gudanar a jihar Kano. A hirarta da shirin kallabi mai masaukin baƙi barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. ta bayyana abin da dokar ta kunsa da kuma tasirinta ko aka san haka. Makalin da muka tattauna a wannan shine ya za a yi a samu sassaucin matsalar cin zarafi da rashin samun adalci ne ko in ce access to justice musamman yara da kuma mata. to wannan kuma muka yi la'akari da wannan child protection law da aka yi passing a kano 2023 amma har yanzu tana na a takarda ba wasu kwararan matakai da aka ɗauka na aiwatar da wannan jama'a ma da yawa haɗin jarida ma ya rikotin bayan program ɗin namu wai muna ƙoƙarin mu ga an sa hannu saboda rashin tsananin rashin sanin ma an riga an saka hannu an saka hannu tun last year aiwatar da shi wannan gaskiya matakan gwamnati ne da to zan ce ne tun da kuma yana hannun gwamnati policin gwamnati da kuma zartarwar ne bai samu yadda ya kamata ba na ɗaya ni dai har yanzu ban ga kotun da aka fara cewa an kawo karar wani uba saboda ko an kawo karar wani saboda cin zarafin yaro ko kuma rashin aiwatar da wannan ita ai dokan an to aikace za a ganta kuma aikacen nan a kotuna ko a yanke hukunci ko kuma za a ji dai haka cewa ga abubuwa da ke faruwa wanda aka yi eh, safarin wannan dokar to amma mu har yanzu yara suna nan barkatai suna tarantali kan titi wanda wannan dokar ta hana rashin kulawa sauke nauyin iyaye akan yara yana nan sai ma kara tozarta karuwa da yake yi amma babu yara da ba sa zuwa makaranta ga su nan duk masu talla ga su duk wannan dokar ta yi maganin su ta yi dauki matakan da za a amma har yanzu ba mu ga abin da aka fara aiwatarwa a kai ba. To me kungiyar taku ke yi domin ganin wannan um, doka an fara aiwatar da ita? Shi na ɗaya jan hankalin al'umma ta hanyar wayar da kan al'umma kan ma su san ma mecece dokar me wannan dokar ta kunsa wanda muka samu babban malami a jami'ar bayero wanda ya zo ya gabatar da takarda akan wannan uh, associate professor dr nuhu idris ya faɗi duk abin da dokar ta kunsa da kuma matsalolin aiwatar da ita sannan kuma an yi tattauna masu ilimi da ke wurin da uh, private legal practitioners da har ta ita wannan cj ita ma ta ba da nata bayanin akan abubuwan da take kuma da cewa ciki din mace ce har yanzu wannan to ai shi abin da nake so a mata uzuri kana so ka yi abu idan babu ma'aikata a wadace babu kuɗi nazartar da wannan abu ba zai yi duk yadda kake so ka yi duk yadda mace take so ta haihuwa sai da ci da kuka cewa eh ta yi ta samu wani tasgaro wani waje ta yi mana alƙawari mm. kuma ta ce tana kokarin yin haka to mu la'akarin da ganin cewa in ka duba ma yawan ma'aikatan ko jajis na kano in ka duba su compared to population na kano akwai matsala sun yi karanci to wannan ma zai zama wani abu da za a yi la'akari da shi to wanda muke jan hankalin gwamnati da duka masu matakan zartarwa su kowa ya sa abu ne ba na mutum ɗaya ba kowa da al'umma da malamai da duk saboda wannan doka sai da ta samu sahalewa malamai sannan aka sa mata hannu to amma har yanzu kowa ya shiru ya burza ita abubuwa sai da tozarta al'umma take yi a takaice dokan za ki iya dan bayyana masu sauraro eh, abin da nan ya kunsa mai da idan an yi laifi kaza kaza za a yi idan an ci zarafin yaro kaza a kan kaza kaza iyaye ma menene shi su ma akwai hukuncin da idan sun yi wa sarere da yaransu za a yi musu a takaice farko doka mata ma fainin ma waye yaro saboda an muka duba yara a al'umman mu yanzu sun kasu kashi biyu a kodin wannan doka yaron da yake gantali kan titi shi dama can bai tashi a family fold ya tashi ga ga uwarsa ga ubansa ga onkulinsa ba sannan akwai wanda wato wanda irin ake haifan nan na kan titi wanda dama can haka suke akwai kuma yaran da an haife su cikin iyali cikin gata amma saboda wannan rashin sauke nauyin da iyaye suke yi ake samun su suke zama 'yan kan bola 'yan kan titi su fito tun safe su ta yawo garariya za su yi su samo wa kansu mafita wasu har ma irin gantalin nan shi suke kai wa iyayensu ci to irin wa'annan yaran dokar ta la'akari da su wanda lalle an nemi cewa a tattaunawar namu gwamnati ta ɗau matakai na tsarkake kan titunan mu. farko sai an ɗau wani babban matsayi na kwashe yaran da suke garari kan titi wasu ba 'yan gari ba ne a mai da su garuruwansu waɗanda suke da iyaye a ja a nemo iyayen a ji dalilin da yaran suke gantali kan titi in rashin sana'a ne rashin wane ne duk gwamnati ta fito da hala a haɗa kai da masu kuɗi da masu mulki da 'yan majalisu duka matsala ce da take damun al'umma saboda yaran nan su ne suke zama nan da na ake jansu ake shiga mugayen halika nan na 'yan daba 'yan sace-sace duk al'umma take shiga cikin garami so tun da wannan matsalar ta tashi ba za ta ware cewa wanda mai mai kudi wa ya kamata a ce kowa ya sa hannu ya ba da gudunmawarsa da masarautu ne da malamai ne a ya za a yi maganin wannan matsala na biyu ta ma hana cewa idan mutum ba zai haifi ɗa ba sai ya tanadi yadda zai kula da yaran na sannan kuma ta bata yadda a ga yaro yana gantali saboda ai yaro ba zai ka kan shi duniya ba sai da iyaye to wannan iyayen nasa sai in aka ga yaro yana gantal sun yi laifi sai an janye nemo su waye iyayen a zo a hukunta su saboda eh, idan aka samu irin waɗannan su iyayen wani irin hukunci ne zai hau na ɗaya kenan sannan kuma a baya na jikin yi batun cewa a cikin dokan da ta bayyana cewa idan baka yi shirin renon yaro ba kar ma ka haife shi eh. abu ne mai yiwuwa a wannan al'ummar tamu eh, idan aka ba da haɗin kai za a iya samun haka matsala ita doka ne in ta zo ba wai kotu ce kawai za ta iya aiwatar da ita ba mu kanmu mutanen sai mun yadda mun karɓe ta a ba da haɗin kai da manyan masu fada a ja unguwa da masu unguwanni da duka wanda ke da ruwa da tsaki sai an ja hankalin jama'a cewa wannan fa matsalar in ta zo fa kamar ruwan teku ne kamar mutum yana kogi wannan yana jirgin ruwa in ya bule fa kowa ne zai limi to haka fa miki zai nutse to haka fa miki a cikin wannan matsalar kowa yana buƙatar ya bada gudunmawarsa kuma mu a ƙungiyoyi na masu taimaka al'umma domin musamman mu mu harkar mata da yara shine a gabanmu ya za a samu walwala da kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin aminci a cikin al'umma muna ta kokarin jan hankalin duk ngos mu haɗu mu haɗa kanmu guda waccan shekara mun yi tarurruka ya kai wajen guda biyar akan ya za a yi mu na mafita za mu fi samu ya za a yi idan matsala ta samu da ɗan sanda da malami da masu mulki da mu kanmu mu haɗa kai a dumfafi wannan matsalar domin ya zama kowa ya nuna damuwarsa a samu mafita to amma har yanzu abin sai ka ga sai a zauna a tattauna amma an zo aiwatar da abin sai ka ga babu wannan kyakkyawar sineji To kafin mu jingina wannan batu, Barista Bilkisu za ta ƙara haske kan matakan da gwamnatin jihar Kano wadda ta kafa dokar shekara guda da ta wuce ta fara ɗauka da kuma irin hukuncin da dokar ta tanada ga waɗanda ke keta ta. ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aiki na daban na kula da al'umma. Waka aka ce a baki ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana Dr. Amina Aminu Dorayi, ni haifafiyar Kano ce. Babana dan Kano ne Professor Aminu Dorayi, mama na kuma Hajiya Maryam Dorayi. Eh, ni ce 'yar fari a gidanmu mama mu ta haife mu tara so amma mu biyu mata mu ne na farko kuma ni ce farko sai kuma sauran maza ne to alhamdulillahi sannan kuma na yi karatun primary a zaria da yake babanmu ya koma zaria a lokacin yana lecturing ko koyarwa a jami'ar ahmadu bello to sai muka koma can a nan na yi primary dina da yake yana son dai a koma gida sai muka koma kano kenan na yi secondary school st louis secondary school a kano daga nan kuma na zo jami'ar ahmadu bello na karanta wato medicine kenan mm, kiwon lafiya medicine and surgery na gama na karanta kuma daga nan kuma na samu na yi karin ilimi a jami'ar liverpool wato da yake ingila kenan na kara da karanta kamar dai masters kenan karin ilimi akan kiwon lafiya dai na jama'a wato public health kenan to ina da aure shekara kusan 23 kenan sannan yara na uku to kuma ni yanzu dai zan ce ina wannan aikin public health wato shi lafiyan jama'a kenan hmm. na kusa kamar shekara 20 ina wannan aikin hmm. so a yanzu da yadda kike samu na yanzu da ni ce kamar dai zan ce jagora kenan ko leader ne mu ana kiran shi country director na pathfinder ita kuma pathfinder kungiya ce dai mai zaman kanta to dai bari a takaice dai mm. shine dai tarihi na to kafin ki zo pathfinder kin yi aiki a wasu wurare a kwarai na yi wato farkon aiki da muka da na gama makaranta na yi aiki a babban asibitin nan abuja kenan national hospital so a lokacin ban ma sanin cewa zan bar asibiti ba saboda na ji daɗin aiki kuma a fannin mata wato gynecology obstetrics nan ne aiki na duka to amma yadda allah yake yin yin sa kai kana naka allah na nashi to ina zaman zama na cikin asibitin ma sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu wanda muka sabon da gama makaranta ba wai an daɗe sosai ba ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan dama na taimakon yan arewa ne to ko zan je in yi dai ko da ko dan shekara ɗaya ne kafin in kuma dawowa asibiti na ce to ba damuwa bari mu je mu yi to amma da na shiga sunan ci kungiyar waccan sunanta ipas so na yi aiki a ipas kaman da wasa amma har na kai shekara biyar ina aikin nan to a lokacin ne sai na san cewa kai gaskiya ina ganin bari dai in haƙura da asibiti in kawai dai sa kai a cikin aikin kula da lafiyan jama'a wato public health kenan shine na samu ne wannan masters din sannan kuma nake ta karin ilimi da yake san abin da ko a yaushe dai dole kana ta kara duk abin da ka gani da baka baka gane ba sai ka dan kara ilimi ko na sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya har ma na je neman ilimin ya kai ni wannan babbar jami'ar Harvard University kenan na je na sati uku don koyon yadda jami'ar a ingila take ita ma a america take harvard university wato babbar jami'a ce a duniya gaba ɗaya ana kallon kamar ita ce na ɗaya ko biyu a a dai jami'o jami'o hakanan to a kiwon lafiya ma ana ji da ita na ga cewa abin da nake so in koyo wato ci gaban da ya gyaran asibiti zan ce quality improvement wato yadda asibitoci za su dinga aikin kullum suna duba abin da bai yiwu ba su dan gyara a tabbatar cewa ya yi daidai sannan daidai ci gaba dai na asibitoci mm-hmm. to shine na je ne wannan shi ma a can a boston kenan a america shine harvard university so alhamdulillah dai duk abin da na gani dai ina so in kara koyan ilimi sai in dan kara shiga in kara yi ko a a computer haka wato online ko kuma mutum ya je dan kara dai to daga nan kuma shi ma sai na koma wani kuma dai to shi ipas din dama na yan amerika ne to aikin da suke yawanci dai hakan mata ne da yara ko 'yan mata haka yadda za a kula da lafiyarsu da su ma za su san me amfanin ma lafiya da amfanin zuwa asibiti da koyarwa masu ma'aikatan asibiti don aiki na sosai ni trainer cewa wato irin muna koyar da ma'aikatan asibiti wani sabon zance fanni in ya shigo sai mu zo mu koya musu mu ce to gashi nan mu je mu koya sai in je har wata kwanaki na je kenya ma a lokacin wajen wata ɗaya muka yi muna koya saboda mu zo mu koyar da a nan najeriya to daga nan kuma sai bayan shekara biyar a nan sai na koma wani kuma shi ma kungiyar ce ta america sunanta abd associates kuma wannan aikin dama yana ya kunsi eh, zagaya najeriya ga baki daya so a haka ma ina faɗa wa mutane cewa gaskiya ina ga a wannan jihohinmu nan 36 ina ga akwai wanda ban je ba gaskiya ba su hudu ba duk na zagaya sosai kuma ƙauye-ƙauye ma muke bi sosai a duk yawancin aikin nan to shi a wannan apt associates din nan shine ne aiki da wata project da ake cewa partnership for transforming health systems wato irin dai taruwa na taimakawa um, fannin lafiya dai na state state so shi ma a nan ne ma duk da fani yar kano ce amma a kan wannan aikin na je duka local government 44 na kano na zagaye shiga baki daya a cikin shekara uku haka kowane kwata sai mu fita mu je duka so ba abinda mun ga ikon allah na kuka ka gani na dariya ka gani na tausayi ka gani aikin dai alhamdulillahi mm. to bayan ina ga na kusan shekara kusan tara ma a wannan aikin shi ma a nan dai wannan apt associates kafin na dawo nan pathfinder yanzu a pathfinder shekara na na kusa biyar dai kenan na zo a 2020 farkon 2020 yanzu wajen shekara hudu da rabi kenan ina jagorancin wannan shi kungiya na pathfinder to ganin cewa ke yar arewa ce kuma kin san da can ana ta yawan surutai 'ya'ya mata ba sa zuwa karatu wani kalubale kika fuskanta a lokacin da kike wa'annan ayyukan Yoto gaskiya wannan tambayan take tana da mahimmanci sosai saboda mutane da yawa na tambaya su ce ah, ke ga kike a arewa ya Kano ma kuwa amma ke ga ki a wannan matsayin. To akwai kalubale gaskiyar magana shine a lokacin da nake primary da secondary ban san cewa akwai matsala ba ban san cewa ma ana ganin fifita namiji ba ko akan mace ko haka dan su gaskiya a gida mahaifinmu bai nuna mana bambanci ba yana nuna kamar duk mutum ko mace ko namiji dole ne ka nemi naka. ba wanda zai zo ya dinga roƙo ko saboda bayi da shi kuma wai dan kai eh, ko ke mace ce ba dalili ba a ce kin zama kaman nauyi kin dora ma mutane nauyi kuma baka san gobe ba baka san me zai faru ba ko aure kai baka san me zai faru ko da mijinka ba ko da duniya ma gabaki daya gashi wannan yanayin ma da ake ciki yanzu na rashi a Najeriya ai yawanci mata in ba su tashi ba gaskiya akwai matsala to a cikin kalubalen kinga kaman ko da muke makaranta ko mazan da suke ajin mu sai su dinga kallon mata kamar a ah, wannan mata wannan yarinya ita kila ga wani dan kwali yar yar bahaushiya mai ta sani to farko shine ma idan ka yadda zaka yi shigan an arewa ana ganin kawai baka san abin da kake ba ga ki mace ga yar arewa ga kuma ki musulma to me ma kike a wurin nan tukuna to alhamdulillah sai suka ga cewa idan aka yi ko jaraba ko wani abu sai ka zo a cikin yan sama sama to daga baya ne kuma gaskiya magana irin wannan yana koya wa mutane abu sosai saboda kin ga kamar a ABU akwai mutane suke zuwa daga duka fannin najeriya su wasu basu taba saduwa da yan arewa bare mata kuma yadda suke jin labarai cewa mu arewa ba abin da muka sani ba mai mun cika san jiki da sauransu sai su ma abin ya taimaka musu suka koya suka ga cewa ashe ba haka bane ba kuma alhamdulillah har na gama makaranta ko sau daya ban taba alhamdulillah sosai ban taba zance eh, ko felin ba ko in a ce na ban zo na ci wani jarabawa ba gabaki daya ban taba yi ba a cikin duk shekarun da muka yi karatun Um, asibitin nan da muka yi. kuwa dr. ko na aka tsaya an cire wa mata kitse a wuta ba iyakata kenan ba idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da dr. amina ke yi tsakanin al'umma a yau dai nan za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya hirarrakin namu uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma jan hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗurayi, babbar jami'a a ƙungiyar Pathfinder da mu ta mako barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. da kuma wakilanmu baraka bashir a kanon dabo da madina daula a birnin tarayya abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa. Ya Madalla. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya